sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare yau talata goma ga watan Maris shekarar ashirin Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa biyo bayan sauke sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu daga garagar mulki da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi bayanai suna nuna cewa an garzaya da shi zuwa jihar Nasarawa. bayan mun sakamako zai zuwa wai ni mamaki kwarai amma cikin iko Allah mun nemi mishi gwiwa ce an sauke shi. Bayan haka kuma masana na ci gaba da yin sharhi dangane da wannan mataki da gwamnatin jihar Kano na cire Malam Muhammadu Sanusi na biyu daga garagar mulkin sarkin Kano. karshen ta ma in ba mu yi aniya ba mu na siyasa a arewa su ne sarakuna su bar katsalandan ga mulkin mutane su bar tafakin su su bar shiga siyasa su ko yan siyasa kar su mai da sarauta kayan ban dariya. Yau kan wannan batu ne za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin menene ra'ayinku game da tasirin ikon gwamnoni na cire sarakunan gargajiya kamar abin da ya faru a Kano? Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar Daga nan kuma muna nan tafe da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da dare. Ga cikakkun labaran duniya. kamfanonin inshoran lafiya a amurka za su ɗau nauyin gwaje-gwaje wato na kwayar cutar corona a cewar mataimakin shugaban ƙasa mike pence a wurin wani taron shugabannin kamfanoni wadda aka yi a fadar white house a yau duk kamfanonin inshorar lafiya da suke nan yau ko kafin yau sun sha alwashin cewa za su ɗauke wa mutane kuɗin gwaje-gwajen cutar coronavirus kana za su yi hakan akan duk maganin cutar ga duk tsarin inshora pence ya ce pence ya ce kamfanonin za su ɗauki nauyin biyan samarwa marasa lafiya magunguna a gida domin a killace su ba tare da sai sun bar gidajensu ba ana sa ran cewa shugaban amurka donald trump zai baiwa 'yan majalisar dattawa 'yan republicans shawarar tsarin da zai karfafa tattalin arzikin al'umma a yau talata domin magance barkewar annobar ta coronavirus. daga cikin wannan shawara har da batun rangwamen haraji wani mataki da ya fara fuskantar turjiya daga wasu 'yan republicans da democrats shugaban majalisar dattawa charles schumer a yau talata ya ce abu mafi mahimmanci ga amurka a yanzu shine kara mai da hankali akan gwaje-gwaje shugaban china xi jinping ya a yau talata ya kai ziyara birnin wuhan a karin farko tun lokacin da yankin ya zama tushen barkewar kwayar cutar coronavirus wanda mutane sama da dubu tamanin suka kamu da cutar kana ta laƙume rayuka dubu uku da ɗari ɗaya a cana. Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugabannin 'yan majalisa da rana yau talata domin tattauna batun rangwamen albashi a wani matakin kawo sassauci ga masu wato masu kasuwanci da mutanen da suke cikin matsatsin tattalin arziki sakamakon barkewar cutar coronavirus kuma za su tattauna batun kuɗin masu karɓar albashi a wuni domin taimaka musu ta inda ba za su yi asarar kuɗaɗen da ake biyan su a sa'a sa'a ba domin suna aiki da kamfanoni ƙananan kamfanoni manyan kamfanoni da kamfanoni da dama domin kada su fuskanci hukunci ba tare da sun aikata laifi ba trump ya sanar da manema labarai da yammacin jiya litinin a fadar white house yayin da farashin kayayyaki yake ƙasa-ƙasa a kasuwa a jiya litini a daidai lokacin da farashin man fetur ya karye a wani bangaren kuma ake fama da matsalar cutar coronavirus trump ya gana da mashawartansa akan tattalin arzikin ƙasa daga cikinsu hadda sakataren baitulmali steven manuchin wanda ya mika wato wanda ya gabatar da tsarin da zai wato da za a bi don magance barazanar da ke kunno kai a fannin tattalin arziki cikin sauri. tattalin arzikin ƙasa zai kasance cikin kyakkyawan yanayi manucin ya ambata yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai tare da mataimakin shugaban ƙasa mike pence bayan wata ganawa da shugaba donald trump ana fama da tashin hankali a garuruwan yankin kamaru mai magana da faransanci da kuma ƙauyukan da ke iyaka da yankin masu amfani da ingilishi bayan da rikicin 'yan awarin masu fafutukar kafa kasar masu amfani da ingilishi ya tsallaka zuwa yankin masu faransanci a ƙarshen makon jiya inda aka kashe sojojin gwamnati kana aka bar tulin bindigogi da harsashai fararen hula sun ce sojoji ba za su iya kare su daga rikicin 'yan awarin ba kamar yadda gwamnati take faɗi alima matem, wato alima matem bompo manomiya mai shekaru 33 ta yi kuka yayin da ake binne mijinta a ƙauyen galim da ke yammacin yankin masu amfani da harshen faransanci na kamaru wanda kuma ke kan iyaka da arewa maso gabashin yankin masu amfani da harshen ingilishi mijin nata yana kiwon shanu ne kuma ya dawo wato ya dawo kasuwar sayar da shanu a ƙauyen su inda aka kashe shi cikin daren asabar kana aka binne shi da safiyar lahadi a cikin kusan mutane 20 da suka je wurin bisan wani mutum mai shekaru 47 mai sayar da abincin dabbobi john tata ya ce tun lokacin da aka kai harin an rufe kasuwar ƙauyen. To a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ji a farkon shirin bayan sauke sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu daga karagar mulki da gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi bayanai sun nuna cewa an garzaya da shi zuwa jihar Nasarawa inda zai zaman gudun hijira. Ga wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji da ƙarin bayani. Ƙasa da sa'o'i goma sha biyu da saukan tubabben sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu a garin Loko da ke karamar hukumar Nasarawa a jihar Nasarawa. An sake garzayawa da tsohon sarkin zuwa garin Awe a jihar ta Nasarawa. Duk da shike ba a bada cikakken bayani kan dalilin ɗauke shi daga garin Loko ba. Al'ummar garin Awe sun yi maraba da zuwan tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu a garin nasu. Wani da ya buƙaci sakaye sunansa bisa dalilan tsaro ya yi tsokaci. Bayan mun ji sakamako farko zai zo a wai mun yi mamaki kwarai amma cikin iko Allah mun nime mishi wuri wadatacce an sauke shi. Kana da masaniyan me yasa aka ɗaga shi daga can Toto aka kawo shi a wai? Ba ni da cikakken bayani da ɗaga shi daga Toto zuwa garin Awai ba. Mun kuma karbe shi kamar yadda ya kamata. An tanada mishi duk abin da ya kamata. Akwai bayanai daga uh, gwamnati game da yanayin zamansa a wurin? Bayani akan gwamnati dai gwamnati ta dama ta tun da umarni ne kan umarni shi umarni ne daga gwamnati umarni ne kuma gwamnati ta karba ta tura wa masarauta masarauta ta local game mun nemi wuri da ya ya kamata mun yi ba inda zamu yi da abin da Allah ya shirya dole mu dauka mu runguma mu rike tunda Allah ya rike ya shirya amma gaskiya ranmu muna cikin juyayi kwarai. Amma kuna da masaniyan ko zai daɗe a wurin ne? Ba mu da cikakken bayani cewa ko daidai ko zai wata biyu ne ko wata uku ko shekara ba mu sani ba. Tun da jin labarin tsohon sarkin na Kano zai shiga garin Awe, al'ummar garin na Awe suka yi tururuwa don tarbarsa kamar yadda wani mai suna Abdulhadi ya bayyana min. Tabbas tsohon sarkin Kano ya shigo ƙaramar kuma Awe da ke jihar Nasarawa so a daidai lokacin da ya shigo kuma ina a wai muna bakin hanya so mutane da dama sun fita don ganin zuwan sarki kuma ana daga mai hannu ana mai dai barka da zuwa daga nan kuma da tawagar shi da suka zo da shi aka garzaya gidan samun na karamar hukumar awai da shi don nan ne masauki shi To ya kaga yanayin tarba da mutane suka yi mishi? Eh, alhamdulillah wallahi ba wani matsala kowa na murna da zuwan shi saboda kisan abu ne wanda dole akwai tausayi a ciki yanda dai fuskar mutane ya nuna akwai tausayawa cikin abu amma ka iya shiga ka ga yanayin da shi yake ciki lokacin da suka zo daidai kofar gidan ciyama aka bude gate mota da suka shiga so an rufe gate so bayan wanda suka zo da shi mu da muka tafi kallo gaskiya ba bar mu da saukan shi ma mota ba har ya zuwa yanzu ban samu martanin gwamnati kan batun ba duk da saƙon karta kwana da na aike wa sakataren gwamnatin jihar Nasarawa Aliyu Tijjani Ahmad wanda bai kira ni ko ya aiko min da martani ba. To sai dai wasu kafofin yaɗa labarai sun bayyana cewa gwamnatin ta jihar Nasarawa ta kira taron gaggawa da wasu manyan sarakunan jihar sai dai ba bayani kan sakamakon taron nasu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Madalla a gaida Zainab Babaji. To wannan mataki dai na gwamnatin jihar Kano na cire sarkin uh, Kano Muhammadu Sanusi na biyu daga mukaminsa ya janyo rayoyi daga masana daban-daban musamman dangane da tasirin sa uh, wato a ga masarautan gargajiya da kuma talakawa. Murtala Faruk Sanyinna ya tattauna da masanin al'adun Hausawa kuma malami a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto, Farfeso Aliyu Muhammad Bunza. ga kuma tattaunawar da ya yi da shi. A ƙasar Hausa gaskiya babu tarihin ɗebe sarki kai tsaye, amma an sa an samu wani tarihi bayan zuwan turawa sau biyu a Kano. Musa an same shi a Argungu, an same shi a Takwato, saboda shi talaka yana ganin sarkinsa da babban muhimmanci. Dole mu zauna mu dubi yaya za mu tafi yadda tsarin sarautunmu domin yanzu mu muka zubar da girman kanmu da kanmu. Bilhaƙi Bana na goyon bayan siyasa bana na goyon bayan eh, sanusi amma ina goyon bayan abubuwan da akwai mana al'ada cewa ana barin halas don kunya kuma akwai amfanin rubabben haure a cikin baki idan a yi dariya tsinka ko da baya cin komai abin da ya sa mazauna ƙasa tare da mu ke ɗan tsoron mu ita wannan sarautar in ba mu da ita mun zama awaki kamar tasirin abin nan zai rusu al'adunmu zai rusu shugabancinmu karshen ta ma in ba mu yi aniya ba mu na siyasa a arewa su ne sarakuna su bar katsalandan ga mulkin mutane su bar bakin su su bar shiga siyasa su ko 'yan siyasa kar su mai da sarauta kayan ban dariya wannan kin fuska ne ga tasakin addini mu da kuma mu idan muka dubi yadda tsarin yake na cewa gwamnoni su ne suke wato da iko na nadawa ko kuma cire sarakuna ya kake kallon wannan eh, tsarin arewa a tsarin da mutum ya yi ga constitution ma da aka yi tun kawai kasar nan sahi duk sai ai mai falabitin a buga nan a nan ai tsarin dan adam bisa gyara yake tun aiko tsari ya mutu to dole ne sai mun zama tsarin duk yana tona mana asiri yana kuranye mu yana rawan namu yana zuban mana mutunci ga irin masu mutunci ba ina suka ga misa aka fitar zanusi ba amma bahaushe baya da abin bugun gaba sai sarkinsa. yanzu idan na fahimce ka wani irin tsari kake gani kenan ya kamata a yi domin kauce ma ire-iren waɗannan abubuwan da ka ambata in aka bi tsarin gargajiya akwai masu na sarauta akwai masu fitar da su a tsarin bahaushe akwai abin da ke sa a hidda sarki na ɗaya idan baya da lafiya an samu babban ciwo na kutura ko makafta na biyu idan ya samu zanga-zanga ga mutanensa na uku idan watakila an samu taɓuwar hankali ga sarkin na hudu idan aka je yaƙi ya kasa kare kasarsa ko na biyar idan aka je yaƙi ya balabala da gudu wannan ya da zama sarki sai a zo a bi tsari na al'ada da na addini da za a shata musu daban su kuma yan siyasa su rike za su daban amma idan aka ce mu ci gaba haka to ina tabbata maka da wuya a samu sarkin arewa da sake yin shekara daga mulki ko wace siyasa ta na sarki karshe sai a zama kayan ban dariya in an sa su a cikin doka to a bi doka wurin tsige su ba a bi siyasa wurin tsige su ba ni a tunanina a gabatar da ita kotu a sa lauyoyi su yanke hukunci ba a yi hukuncin awon tsawo ba. Menene a ƙarshe menene tasirin wannan shi kuma ga talaka? To tasirin wannan ga talaka na ɗaya ne ka a tunanina sarauta ta zube ga irin talaka. Saboda ma ai sarki abin da ake so shi a kowa da kowa kowa ƙarƙashin sa yake. Ni na haƙuri na na cewa a dubi madan gaba dubi na baya. ka duba dama ka duba hauni ka san jama'a ga da annan kauye da birni ba su da jigo sai kai maɗi bai kai ga zuma ba ko lasa shi ka waɗi kwandon wake bai kai ga da manjeru ba dan akuya ko yayi yi kahoni ya san bai kamar rago ba duk wadan sarki ya kasura kakkara ba da bawan sarki kenan dukkanin jama'a da ke karkashin masarauta sarki ke da ikon su yau an ce akwai mai fitar da shi kamar ya ɗebe naira goma ta jiwa da shi ina aka ba sarki da girma To a gaida Murtala Faruk sanyin na masu sauraro yau akan wannan batu za ku kira domin ku bayyana ra'ayinku. Shin menene ra'ayinku game da tasirin ikon gwamnoni na cire sarakunan gargajiya kamar abin da ya faru a Kano? Amma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. samu kira na farko daga jamhuriyar Nijar. Wa muka samu daga jamhuriyar Nijar? kuna tare da Abdu Kasko daga nan unguwar wadatawa jamhuriyar Nijar. to ni ra'ayina da zambara kamar yadda mun ka ja wannan mataki da gwamnoni jihohi sun ka duka na cije sarakuna to mu muna fatan bi shi dai kai ne zaman duniya sa a yi nazari da kyau kuma muna musu fata alheri wanda sauyi da an kai musamman a Kano ubangiji Allah ya sa shi ne mai alheri gare su kuma su kama da hannu biyu duk abubuwan da za a yi na ƙara bunƙasa tattalin arzikin ci gaban ƙasa musamman lillahi a yi tafiya guda muna fatan kuma wannan mataki da gwamnoni sun ka ɗauka ubangiji allah ya sa shi ne karshen matsalolin da ke damu musamman wannan jiha ta kano saboda mu abin da ya sa in an ka gyara mu daɗin mu ne hatta da mu yan nijar duka muna cikin murna da farin ciki saboda akwai yan nijar kenan in zama lahiya ya zo mun kanmu mun ji daɗi ubangiji allah ke dai ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali najeriya da ma duniya baki daya ra'ayi na kenan kuna tare da mai sauraron ku abdu kasko nan nake unguwar wadata ta ka jamhuriyar Nijar ta shi lafiya. To Malam Abdu mun gode da wannan ra'ayin naka yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna wa muka samu daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Malam ma barka da yammaci sana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To muna jin ka. To idan muka ɗauki irin wayannan batutuwa waɗanda gwamnoni suke kokari ko kuma tsige shukan sarakuna to gaskiya wannan dai ba abu ne mai kyau ba. To amma abin da nake fata su sarakuna muna kira ga iyayen ƙasa su tsaya a matsayin su na iyayen ƙasa tun da constitution ma zo Najeriya akan cewa sarki chairman local government zai iya tsige sarki mai daraja ta ɗaya ko idan zai fita tafiya ko idan zai yi tafiya sai ya aikata takarda officially to tun a nan gurin aka bata sarauta kuma mu abin da muke gani ta sarauta da mun tabbatar da idan aka ce yau an ba mutum sarauta to dan sarki ne ya gaje ta amma yan sarautar sai dai ka ga wasu kuɗi aka ɗauka a bada to duk irin wannan abubuwan sun kawo lalacewa ta dabarbarewa ita kanta wannan bangaren sarauta kuma da ƙarshe ina kira ga al'umma ta da mutanen jihar Kano a matsina ɗan Kano suna farin ciki da fatan alkhairi da shi kansu Aminu Ado Bayero Allah ya kiyaye shi ko kuma mutanen Kano mutane masu zaman lafiya a mai biyayya a bashi goyon baya muna To malam mun gode da wannan naka ra'ayin yanzu kuma sai ya wuri. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna magana da Hajiya Rane ne ta kalma daga nan garin Yawuri. To eh, muna jin ka menene naka ra'ayin? To shi shine gaskiya magana ta domin Allah wallahi tallahi ba a sarki sunu ka adalci ba. kuma mu abin da muke tunani ba komai ne kawo wannan abun ba siyasa ce amma in Allah ya yi duniya don manzo muna nan muna yi wa sarki sunusu addu'a in Allah ya yi duniya don manzo na sarki sunusu in Allah ya yarda wallahi sai ya samu ci gaban da ba a taba tunani ba na gode ni ne naku dauda daga nan yawuri haji yaro mai takalma daga nan yawuri to malam dauda mun gode da wannan ra'ayin naka yanzu kuma bari mu je jihar nasarawa muka samu daga nasarawa adawa da shi a takarar to menene naka ra'ayin ba ki da zan ko ina ne na laira ko. ka malam ko za ka matso kusa da eh, wayan kusa da bakin ka ba ma jin ka saboda gaskiya abin da ya faru nan wallahi ya zama ishara ga sarakuna ma abin da zauna gandu jayi abin da ya Allah ya maka saboda ba mu ji daɗin wannan ba saboda gaskiya sarakuna an mai da su saniyan ware ya zama bin wasa gaskiya Allah zai saka masa to mun gode da wannan ra'ayin naka yanzu kuma sai zamfara wa muka samu daga zamfara assalamu alaikum to ina ji dai kamar da dai yi zamfara muna jin kamar Eh muna tare da kai. Masha Allah suna na Isa Salisu Gusau daga Gusau ta jihar Zamfara a arewacin Najeriya. To Malam Isa bari mu ji ta bakinka. Masha Allah. to a gaskiya duk da dai mun ji manyan musu alhaji musan garo sun yi bayani to da yake da dai ra'ayi riga a gaskiya abun da ya faru a jihar kano a jiya abun bai yi ma duk mai son sarki sun su dadi ba amma muna mashi fatan alheri allah shi saka mashi da alheri da abun da ya fi wannan abun mu kan mababar daɗin haka ba shi kuma wanda Allah ya ba Allah ya sa ya riku. To mun gode da wannan ra'ayin naka yanzu kuma bari mu bari mu harba jihar Taraba wa muka samu daga Taraba. Kuna magana ne da mai guru Bombiya daga Kurmi Local Government Taraba State. To malam bari mu ji naka ra'ayin. ra'ayin nawa shi ne dai abu hankuri da tunisi zai yi iri wani abin da ke yi nan an hana barce-barce ya kuma cire sarki to sora shari'a wuri allah ne gobe ma allah zai mishi shari'a to malam mun gode da wannan ra'ayin naka madalla yanzu da haka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin naku mun kuma gode sai kuma idan allah ya kai mu gobe yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice daga jamhuriyar niger wasanni a takaice jamhuriyar Nijar ana mako na 20 na wasannin kwallon kafa na shekarar League Pro ta jamhuriyar Nijar saɓanin kasar Italiya inda aka dakatar da wasannin Serie A har zuwa uku ga watan Afrilu saboda cutar coronavirus kasancewa Nijar din ana cikin koshin lafiya an fafata a mako na 20 na Super League Pro inda GS Adar ta tawa ta sha kashi ɗaya da banza a hannun Union Sportive de la Gendarmerie Nationale a birnin Tawa. AS Jelek ta wutar lantarki ta sha kashi ɗaya da biyu a hannun tsakanin olympic football club sai espoir football club ta zandara ta yi biyu da banza gaban as police ta 'yan sanda racing football club ta bukoki ta yi biyu da ɗaya gaban as sony deptaman peter as guard national du niger ta sha kashi ɗaya da banza hannun salis sporting club ta mai as duwan a wasannin cikon gurbi na mako goma sha tara ta yi ɗaya da ɗaya da as sony deptaman peter olympic ta sha kashi banza da ɗaya hannun salis sporting club yayin da as guard na national du niger ta wa gs adar biyu da banza a yamai sai hudu da biyu ne racing football club ta yamai ta wa irana football club ta arlet jihar Agadez yanan wasa daya da ya rage a mako da goma sha takwas na cikin gurbi a s duwan ta yamai ta yi banza da banza da s police ta yan sanda ta wambarin yamai a ci gaba da wasannin super league pro ta jamhuriyar niger sahel sporting club ta babban birnin yamai tana da maki talatin da tara kuma tana kan gaba sai union sportive de la gendarmerie gendarmerie national tana matsayin ta biyu da maki 39 as sony deb ta manfetar tana ta uku da maki 38 as garda national de niger tana ta hudu da maki 35 as duan tana ta biyar da maki 31 as fan ta soja tana matsayin ta shidda da maki 26 sai ta bakwai racing football club ta bukoki tana da maki 25 ta takwas as police ta 'yan sanda tana da maki 24 ta tara shangwarzo football club ta maradi tana da maki 22 as nigelec ta wutar lantarki tana matsayin ta goma da maki 21 ta goma sha ɗaya olympic football club da maki goma sha tara sai gs adar ta tawa tana matsayin ta goma sha biyu da maki goma sha takwas irana ta arlit jihar agadas tana ta goma sha uku da maki goma sha shida sai ta goma sha hudu espoir ta zandar tana da maki goma sha shida yanzu haka dai a wasanni daban-daban na nahiyar turai ana iya cewa an shiga matsala sanadiyar cutar coronavirus Paris inda a gobe za a yi wasa na Champions League wanda zai hada kungiyar Paris Saint-Germain da Dortmund ta kasar Jamus kungiyoyin dai a mako biyu da suka gabata a wasan da suka yi a Dortmund a kasar ta Jamus din Borussia ce ta nasara da ci biyu da daya gaban Paris Saint-Germain sai dai a wannan karo za a yi wasan ba da 'yan kallo ba saboda umar kwallon kaba ta nahiyar turai ta ce ba za ta bari jama'a su yi cinkoso a hilayen wasanni ba saboda tsoron yaduwar cutar coronavirus a dai kasar italiya inda za a iya cewa dukkan fadin kasar an killace su saboda dalilin wannan cutar ta coronavirus za a ci gaba da wasanni a nahiyar turai a yau na wasannin kwallon kafa na kungiyoyin da suka kasance zakaru a kasashen su inda valence ta kasar spain za ta karbi bakuncin atalanta da bergam ta kasar italiya sai leipzig da ta yi ɗaya da banza a wasan da ya hada su na farko gaban tottenham da kungiyoyin guda biyu za su sa baki haɗewa a yau a can ƙasar Jamus sai dai waɗannan wasannin na yau babu maganar a killace 'yan wasar ba tare da 'yan kallo sun shiga filayen wasanni domin kallon wasannin ba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga aisha ma'azu ta dawo da takaitattun labaran duniya ta takaice kamfanonin inshoran lafiya a amurka za su ɗau nauyin gwaje-gwaje kwayan cutar coronavirus a cewar mataimakin shugaban kasa mike pence a wurin wani taron shugabannin kamfanoni wadda aka yi a fadar white house a yau Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugabannin 'yan majalisa da rana yau talata domin tattauna batun rangwamen albashi a wani matakin kawo sassauci ga masu kasuwanci da mutanen da suke cikin matsatsin tattalin arziki sakamakon barkewar cutar coronavirus. Ana fama da tashin hankali a garuruwan yankin kamaru mai magana da faransanci da kuma ƙauyuka da ke iyaka da yankin masu amfani da ingilishi. bayan da rikicin 'yan awarin masu fafutukar kafa kasar masu amfani da ingilishi ya tsallaka zuwa yankin masu faransanci a ƙarshen makon jiya inda aka kashe sojojin gwamnati kana aka bar tulin bindigogi da harsashai masu kada kuri'a a jihohi shida na amurka sun fara zaɓe a yau talata na fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrats zaɓen zai fidda mai wato zai fi mai da hankali ne a jihar michigan mai muhimmanci da ke tsakiyar yammacin kasar inda kuri'ar jin ra'ayin jama'a ke nuna tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden ke kan gaba da dan majalisar dattawa vermont bernie sanders Michigan ita ce babbar mai bada kuri'a a zaben na yau talata inda wakilai 125 za su kada kuri'a sanders shine ya lashe zaben fidda gwani a shekara ta 2016 a michigan amma zaben na nuna kwanakin nan ya nuna biden na samun rata mai yawa to sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ita aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni sai kuma injiniyan namu na yau peter handley Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.